Kai! Wai wai wai wai wai wai kai baba mun sha wuya. Layi layi na ce wallahi talatin da kace sai dai na je na yi wannan abin. Na ce ko zan kwan. kai na yi tun da ka ce shi ne makami. Amma mun daɗe mun sha layi. Ni dai ta hancin za ka gane kawai. Hmm. Shi shi shi katin hmm. zaɓe. Ai ba wai sai in dai adireshin ka ya mutu. Hmm. kwamfuta ce za ta nuna cewa kai ne. Wato da kuma wannan abu da ake ta alatsa. Madalla. Ikon Allah. Abin da muke kuma. Kar ku yarda da ɗan ka batun faranti, ɗan taɓari kowa ya wasa. Kun fahimci a siyasa akwai waɗanda suke su ba wai a'a ta kuma ne a kan su. Bukatar su ce a kan su. Kun fahimci na Yanzu ba ku misali. Yanzu misali. Alhaji Abubakar Abdullahi Gummi Gombe ai ina tabbatar muku wannan bawan Allah shi ya cancanci idan zaɓe ya zo karatu. Daman baba ina son in tambaye ka. Na ce baba za a ga a siyasance wani bai ce ya fito ba ko kuma ya ce ya fito sai ga ina wasu abubuwa waɗanda ya kamata a ce ya yi su kuma idan ya yi su ɗin a ce a ce lokacin ya zama gwamna ne ko na ga ba gwamnan ba ba komai ba ba wani dan majalisa ba bai rike komai ba amma yana yin abun ka kamar misali ka ga mutum ya yi masallaci ya gina bohal bohal ko ya gyara muku ko kuma ya gina masallatan juma'a ko kuma ya gina muku wata makarantar islamiyya wadda ‘ya'yanku za su samu al'ilimi ilimi sannan kuma kaga ya zo ya nemo wa ‘ya'yanku aikin yi kamar ɗan sanda immigration custom da shauransu kuma kaga ba shi fa bai abu kamar dai ma kankatwa ba alhaji abubakar abdullahi aa shi shine kankat me yake yi wannan abun bai baba me isa ba za a yi kira shi izo i zama gwamnan nan na wannan jiha tamu na sakkwata ba domin mu samu wannan alkhairi tunda abin da yake a hannunsa da shi yake yin aiki ina kuma namu ne a hannunsa iki mana irin wannan abubuwan baba eh? da na dawo na ce maka islamiyya nan tamu an da ita sabuwa ko eh. to shine nan Alhaji Abubakar Abdullahi Ere shi shine nan ya kai wallahi eh siyasar bana ana sa jama'a su gane ba wai jam'iyya za ta yi kai mutum kuma mutumin da lokacin bai shiga ma siyasa ba yi hanyoyi zai gyara maka hanyoyi zai tona maka rijiya idan lura ta samu eh. zai san yadda zai asibiti eh. kafin ce na aiki eh. in ɗaukar aiki ne zai asibiti da wadawa zai ɗauka hannun bai fushi da siyasa ba ne ba kudin ba kudin ku ne a gunsa ba kudin sa ne madalla to wannan irin mutanen idan aka ce siyasa ta tsaya ku nemo su kudi da kuke da su amma ku zaɓi wanda dama kuɗin ku ne a hannunsu ki zo ya baka yan dubu ɗaya yan dubu suka ka ɗan wuri a masakar da dama dama ka ne kuma ba aiki kuma ba aiki <laughs> gaskiya amma irin su abubakar abdullahi abdullahi gombi eh. ina tabbatar maka wannan ban Allah eh, eh. shine abin da za to me yasa mutane suke manta ne baba ya kamata al'umma su riƙe sanin wane ne za su abu mu dai gaskiya mu yan mutanen sakkwato mu na sakkwato dan gaskiya aka yi mutu ya kamata a ce mu samu na mai gaskiya lokacin da bature yake da demokradiyya 1845 hmm. ai tara mutane fari lokacin duniya ba yawa idan ya fahimtar da su irin abin da na gaya muku wanda suka tsaye shi za su zaba amma yanzu an tsinin suka yawa wallahi ka ga mutum ya zo yana yana sai kayi sai kayi da daddau ɗaya dubu ɗaya ana ma kore ku wanda kuma wai wa shine wakilin ku wai kuɗin ku ne kuma to ga eh eh gaskiya tije ka fito kawai to yi sa idan tsinan ne zo ne eh. tsinan ne ibe shi eh to mu ba tsinannu ba ne mu sakkwatawa mutanen kirki ne na shehu dan gaskiya aka yi mu don haka mai gaskiya za mu zaɓa alhaji abubakar abdullahi aa gwambi ka fito kudin dattijo ka kama mana ka danke mana sakwai ka zama gwamna mu yanda muka san yanda yake in ma yake ba zai fito ba kara zama kai baba har kotu to wallahi tallahi aa gwambi kwara ka fito in ba haka ban ka ce ba za ka fito ba mu sakwata mun gane kai na gari ne na Allah to wallahi talla za mu kama maka ka ta zabi wallahi ka fito to gaskiya baba in dai bai fito ba ya kamata a hada aje a kan shi saboda mutumin arziki ne baba saboda in yaki yan ka taka bakin faranti kowa ya dasa <laughs> tafiyar ka gwani muke ko da ɗai. Eh eh gumbitin adana ne. wace ka raba yanzu yi mu da kai a cikin lamarin ka za mu tsaye. Masu ja maka kar su faɗa maka ko yi kawo da kai bai sa. Mace mun zaki namijin maza raba ma babu mai jami'a. Dan Allah kina ina ne ki fito ba na san yaran nan yanzu ta da mu. Gani na yanzu ne Kamin zuwa lokaci mu kai sakwato. Yanzu ina cikin yana da mu. Eh eh gumbi. ina can yana jiran mu ai wannan tafiya ne gida Allah sai sai sai sai sai sai sai ai yayi nisa sai mun kai sai mun kai sai mun kai gaban zamfara sannan zai ankara kin shirya ko kana ma na kin tsada mu to tafiyan nan ga kai zama

idan ba ya je da ni ba Allah ne ya gane kayan na ikawo kuma ina ya gane na ji dan dirit kawai ana ji ku wallahi so bi kashi bi ina jin ku na farko ina kofar gida a kan dakali na ji kuna magana da amin richman na ji kana ta wai yana gari na ji kana ana cewa eh wai arziki za a zo a yi dukkanin wasu abubuwa wanda za a yi na harkar zaɓe don haka kai da matarka za ka zo haka jiya ina kwance ban bacci ba ina jin ku duk abin da aka ina jin ku har kuka yi bacci duk ina jin duk abu da kuka tattauna a heni an mai da riba ba aka aike ni guri mai nisa aka tattara kaya za a tafi sakwata a banne za a je wajen alhaji abdullahi kaga yara da bako za a duk har ba su za ku zo za za za za za tafi bawan Allah ne na mutane ne shi mutumin jama'a ne yanzu ce mu je ina kayanka ina ka eh ina kike abin da nake so ki gani dade na ya ce ba zan tafi da shi ba amma ai shi alhaji abubakar abdullahi gumi gumi ai na mutane ne a'a yana son jama'a ba mu je da shi ba to sai ya tambaye ni shi to to kan mu je to in sai yanzu muka tafi fa an yi zabe zamu da au kuma da haye abin nan anan yi mana ba ba ba ba wajen muka gurin dan ataka bakin faranti ko a a ita sakwato eh. tana san tana ta iya saukar baki kuma tana ƙaunar baki to kuma kai ya ilahil alamina baba kai kuma ya ka ce kai ba za ka tafi da ni ba kai za ka sauke mu a shi ne ce maka da so nake in barka a gurin yan tsaka bakin faranti yan tabare yan tabare in muka je can din a gurin sa ka bani a a o ya za mu je gurin na Allah yawa eh, eh eh eh gummi yawa ah, yawa yawa mu je alhaji gombe eh na salati gwamnan sakwata tuwon titi da za a tafi a banna shikenan gida mun tafi wajen Alhaji Abubakar Abdullahi eh, eh gumbi kenan gwamnan Sokoto mun tafi o gida <laughs> za a baka kai masu juya